يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أرانر ranar za ku ganta kowace za ta manta da jaririnta kuma kowace mai ciki za ta yi barin cikinta saboda tsananin firgita kuma za ka ga mutane saboda gushewar hankalinsu kamar bugaggu saboda tsananin tsoron tsayuwar alkiyama suna tangadi ba don shan giya ba sai don tsananin azabar Allah da tafiyar da hankulansu yayin da Allah ya ambaci abin da yake tare da tashin alkiyama na abubuwan tsoro da firgita sai ya mayar da martani ga waɗanda suke yankarin tashin alkiyama da tayar da rayuka bayan mutuwa ya ce